sai dai idan ni ne ban yi miki ba wannan kuma wani abu ne daban <laughs> ba sai kin ce ko a shirin a wannan na kun da maka Ya sai da ne. Ba kuma kawai na farin ciki. Idan ta ƙare wacce ta kalli daga gida da ya saboda haka da tun da kin bada haka sai an wata karanci sannan kuma da tafi ke ta ta nun tsara a magana kin ta ko ke ke wanda iska ne na ganshi a tsaye ta da ke ya kai goro ya kai mariyana ya kasa ya kuri guda waye ya faisal ne fa ya kike munafaka ƙarya kike munafaka komin dare zan san shi ya jiya shi ne zo bai ma da lokacin zuwa da safe da rana da dare zai ka ce shan maganin ciwon kai kanki bai da ni mutum ba za ki ko za ki kwashi kwashin mutane ba za ki ki san inda kike yin shi ba gidana ba wani zo a keke wani zo da mota kin ga unu abin da kike ba shi da ina son ki gaya min ki fita da mutum ɗaya cikin waɗanda suke zuwa gurin ki domin a samu a miki aure mu ma mu samu kwanciyar hankali ki samu yancin kanki mu ma mu ji hankalinmu ya kwanta ya natsu guri ɗaya yaya haka za ki dinga kawo maza wannan ya zo wannan ya zo so ke ki zuba mana da mutunci ana ganin girman mu da kiman mu eh wai lallaba take ne ina ina ana mata magana kira lallaba ta me na lallaba a ciki kai kallin da kyau wallahi wallahi sai kin mani magana na kira sun koyi da kai sai kin yi magana sai kin faɗa mana wani kiso ko yanzu yanzu ɓarar da ki ɓarar da ki ba abu abu ne a guri ke ɗin gwam na san wanda zan baki kakka da mu zan tambaye ka zan tambaye billahi da zai dan gidan rusu ne zan baki ali bakin ba ba kai ba ba ke shi iya bace to ka ai sunan mahaifinta ne a dan ka dauka kawa ta kuma ai ka ne ba menene zai san su karasa da shi ba yana da albaras ba ki gaya mata wallahi ita ba ki faɗa wani magana ba wallahi da ni ke Thank you. ina son ki gaya min ki fita da mutum ɗaya cikin waɗanda suke zuwa gurin ki domin a samu a miki aure mu ma mu samu kwanciyar hankali ki samu yancin kanki mu ma mu ji hankalinmu ya kwanta ya natsu guri ɗaya yaya haka za ki dinga kawo maza wannan ya zo wannan ya zo so ke ki zuba mana da mutunci ana ganin girman mu da kiman mu eh Uma ni ya Faisal ke so. Wani Faisal din? Ya Faisal din. Ha. lallai 'ya'yan zamani ba ku da dama yanzu ke dama can soyayya kuke ke da fesal din shine baku ga gayan ba tuntuni ai da kin gaya mun cewa kuna soyayya tuntuni ai da an wuce gurin da an yi an kare hmm? kuna ta faman boye-boye kin sa mu cikin duhu muna ta tunani abu a ah, kash to in dai wannan ne ta kwana gidan sauki insha Allah zan je in samu mahaifiyarsa mu zauna ayi magana idan aka sasanta abubuwa shi ke kenan yanzu tun da shi ne zan je in samu mahaifiyarsa mu zauna a yi magana a tsara abin da ya kamata insha to hmm, ka sun muna na muna ta bujin Eh, abin da nake son faɗa a nan don magana batun aure da zumunci idan aka yi dace aka yi sa'a wallahi wallahi ba abin da ke wannan daɗi to kuskure da ake yi nasa idan ya samu kuma ya shafi kaka daɗin na wurin kashe goma ya rushe shi gaba ɗaya to zai farraka yan wani yan wani saboda haka nake so tun da mun ji ta bakin yariyar nan umi ta fa faɗa mana duk wasu maganganu na ta na dangane da soyayya su da ita da shi to ai yi haƙuri kaɗan shi ma ya zo na ji ta bakinsa ina ganin shi zai yi mana sauƙi saboda mu san me yake tsakanin shi da ita ai bangaren sa ina ga babu damuwa tun da rannan da bakinsa ya gaya min cewa shi ya ɗauko teka ta gidan nan kaga wataƙila akwai wani abu a tsakani eh, amma duk da aka da a daure ne eh, shi bakin nasa wannan magana ta gaskiya ne to yanzu abin da za a yi tun da shi ya kame yana waje Ba ran je in turo mashi yana waje magana eh tare kuma zo tare ka zo Allah turo mashi alaikum assalam prison na gaji na na da cikin shirinka so da da na san kana ganin irin duk tunukun da kake a gidan nan ka san haka ana abu gana abu gana mun zauna muna ta magana ba guda ɗaya ba dangane da kai maganan kanka da yar umi. Ah, an tambaye ta an yi magana ta ce ita ba wanda take so ta aura sai kai to tunda ta ce bayan da take so ta aura sai kai shi na hango cewa bayan da za a yi ce za mu yi maka auren dole to ko ya mace ma ban mutum sasa ta a gidan nan bali ɗa namiji to da kai ne mai aure shin kai kana da wata ne wadda dama kake nema a wani gu ko ko babu baka da wadda kake nema baba da yake akwai wata yarinya da muka riga muke magana aure ne ta gaskiya mun yi alƙawarin aure amma hakan ba ya sauri ita yar uwar tawa kyamace ta bane gaba A, ah, ikon Allah to me yasa da baka ga mu watan do kai ka ban mu na ta bata bakin mu na ta ana ta surutu eh duk ƴan uwa sun haɗu to na ji abin ya zama haka ba yadda za a yi a karya alkawari balle ya zama na alkawari kuma akwai kauna a cikin shi saboda haka abin da ke so da kai

haba faisal ka bani kunya ya faisal so kake asiri na ya tono so kake da ji kunya ban gane inda magana ki ta dusa <laughs> da wani ido kake so na kalli kawaye na so kake na zauna suna min dariya na zaɓe ka a matsayin wanda nake so zaka watsa mu kasa idan ka zaɓi waccan mai kama da giwar kace da ita kake so kai rayuwa oh. kinga ummi ya kamata ki gane cewa shi aure an gina shi ne akan soyayya idan kuma yanzu aka ce na aure ki to gangar jikin gina a aura maganar soyayya na wani jin daɗi na rayuwa na aure to gaskiyar magana in har na aure ki babu shi <laughs> Allah ya ka taimaka ka aure ni ko da gangar jikin nawa ka aura dan Allah na roƙe ka kinga ka ki ƙara sunfanta wacce zan aura da kiwa kuma abin da ya kamata ki sani shine idan da a ce zan auri wata ba fadi ba to na tabbata da ke zan aura kin gane ko saboda ka misali ki haƙuri <laughs> Hmm. Um, eh. Abin da ya sa ta aika ta cin kilo, ita wa bata san ko mai Sai yanzu ne zan faɗa muku. Kun ga wani nan? Hmm. Wallahi akwai matsala. Akwai matsala kuma? Kwarai kuwa matsala. Me ya ce? Ashe duk abin nan da ake yi yaron nan fa yana da wanda suka shirya zai aura. Zai aure ta. To, yaya? A me yasa nace da ku na dage wuri guda nace a a dan dakata tukun. Kuna cewa ai nace a dakata. Ashe aure ma a kusa da gida zai yi. Na shiga uku. Wannan fadi fadila. Lallai wannan yaron yana da zari. Kin koganta? Ai ta yi uku mu ni da ke. Kina ban ta yi uku mu? To. To, shi aure haka yake ba a son a kutsa masa a shi shiga saboda su ne masu shi ne mai zuba da matarsa. Abin da nake son faɗa muku a kowane Kun ga auren zumunci? Idan aka yi dace aka yi sa'a. Wallahi wallahi ba abin da ke wannan daɗi. to kuskure da ake yi nasa idan ya samu kuma ya shafi kakaf daɗin na wurin kashi goma ya rushe shi gaba ɗaya to zai farraka yan uwa da yan uwa ne ai ta tashin da ana faɗa faɗi saboda haka nake so tun da mun ji ta bakin yarinyar nan ummi ta mana duk wasu maganganu na ta na dangane da soyayya su da shi to a yi haƙuri kaɗan shi ma ya zo na ji ta bakinsa ina ganin shi zai yi mana sauƙi saboda mu san me yake tsakanin shi da ita kurin hakuri za a yi kawai a bar shi ya auri wadda ya ce ta yi uku mu ne da ke eh gwarai da gaske ta koyi uku mu ta zama sadakuwar mu eh Malam Jabir. Mana ji. Wallahi lafiya ya. Ka shiga ne gaba da kusa kuma a zanuwa. To yanayin yau da kullun ka san harkar rayuwa da take. Kai wannan jiyon ya za ka yi. Ita zan aura ba kake ciwo. Ya wannan irin abu ne. Sai aboki na wallahi ba sani ba. Ka san aure ba a wasa da shi wallahi. Ai aure aboki na wallahi. To ya labari. Wallahi sai an kai. Allah ya baraka wallahi ya aboki na. Bari ma zan shiga dan karas passport. Dan passport. Abdullahi. Shi na aboki na. でやっていそうya baki da tun zai aure ina fensir ba zai taba makarya ba lokaci, zan amma kin san wannan marin naki akwai zafi ko saboda ka sai na rama da na mare ka da littafi a littafin ba akwai zafi ake ramawa zan yi malama wallahi ba ka haƙuri wani haƙuri da <laughs> take daga kin ne kici Allah ya bani haƙuri ai ba zafi da littafi ne fa kawai gaskiyar magana rama ya haƙuri ya haƙuri kai to ladi yawa sai dama ina sanin kana gana da kaga so nake na ɗan fara zuwa motsa jiki saboda na rika ɗan jin daɗin jikina kaga kai ma idan na ɗan yi silimi za ka fi jin daɗin na haka ko wala um, sai dai ki motsa jiki domin jin daɗin jikinki amma ni a haka ki rika min kyau kin ga a haka na ganki a haka na soki a haka na aure kuma a haka za mu ci gaba da zama da ki insha Allah Hmm, wannan rero zance sai ka ce mawaki <laughs> to ai na sa amarya ta a gaba in ba waka zan miki yanzu ne zan miki kin gaba da mu insha Allah zuwa da yamma sai in dauke ki in kai ki inda ya dace sai ki ci gaba da miki jiki yayi shi sa ba yake son ka Allah <laughs> kabar in muka ta sai mu ji asama to miki karanta Thank hmm? you. ka zo mu rika tafiya tare haki. ke ma kin san sai dai idan shiriri ta zami a nan <laughs> to ba sai mu ji idan ina kai kuma kana cewa ni hira ba ni ma zan fita amma kafin ki gama zan dawo wuraren sallar isha ya haka to kafin dawo dai kafin shigo gidan Allah da zan kira ki to shi ne ni tun da ka ƙi kara kani ina gama ni kuma sai mu sanya ka mu kici gida ko ba mu sani ko karasa zan ne hanyar fitar muku Ya Faisal, lafiya na ganka a cikin damuwa ne yake faruwa ne? Ya kamata ka cire duk wani abu da yake damun ka ranka. Ya zama dole ka yi tawakkali. Abin da ya kamata yanzu mu bita da addu'a. Allah ya gafarta mata. Haka ne. Amma kin san abin da yake faruwa? Yanzu mama take faɗa min cewa ko yaron da ake zargi da kisan nata an sake shi. Alamun yana da ɗaurin gindi wurin manyan jami'an tsaron da ke tsare da shi. Haba, wannan wani irin rashin adalci ne? Wannan wani irin abu ne? Ya za a kama mutum dumu-dumu an tabbatar da shi yayi abu kuma a sake shi? Haka ne, mu ma muna da connections ne, to amma da yake abu ya riga ya tsawatar ya ce mu bar wa Allah komai. Insha Allah Allah zai tona asirin koma waye wani. Mu za a gaya wa ɗaurin gindi? mu zai faɗa wa connection to wallahi in bai wasa ba sai na haɗa mishi sharrin da sai ya ɗauri kuma sai ya bi ta inda ta je shi ma kawai sannan wai ya ce shi da ake tuhumarsa wai wata mace ce ta ba shi abin da ya ba da shi cap lalle kam to uwarsa ce ta ba shi mutum a duniya dai sai dai kawai ka kalle shi da halin shi to koma dai menene kowa ya kashe ta ni dai Allah ya isa ni shi ko ne mata ba zan taɓa yafiya ba sha Allah Allah ya tona asirin komawa amin duk dai abin da ya faru ya riga ya faru kawai mu yi tawakkali mu ci gaba da yi mata addu'a Allah ya gafarta mata hakan to ka dan saki ranka mana ko sai yi maka wasan matulun da <laughs> take da ba za a iya cewa ko menene an <laughs> babba da ni wani zancen wasan jarirai kuma ni za a kawo mu ai shi ne ka sake ka ba na ka shiga Amira kenan. Amira Kes. Hmm. wallahi ka gani ko na saduda da duniyar nan abin nan da ya faru duk ya bani tsoro don na yi tunanin wannan shirin kisan da aka ɗora maka ya hau kanka don ƙawata ta ce ma wallahi fashe ka za a a duk abin da babu ka a ciki insha Allah ba abin da zai same ka amma duk inda matan nan take inda tana cikin garin nan sai na da samu nan kyakkyawa ce ko ani na daina masifa yanzu tunda Allah Ubangiji ya tsare min kai daga sharrin mutuwa to haka zalika shi zai tsare min kai daga sharrin kishiya ba zulaya ba ne gaskiya ne yanzu zai ki tashi ki zai ki fara mai ruwa ina kwaso da gajiya na ga alamu ka san dalilin da ya sa na ke neman ka? eh baba ya fara mun magana yawwa kamar yadda baban na kai ma bayani dama magana ummi ce yar uwarka aka dawo da magana ka san shi auren zumunci idan har kuna son juna ba wanda ya fi shi da in kuma aka samu aka san haka to ya komai babban matsala ka san hajiya fatima mahaifiyar umu ita take so a haɗa auren tuntuntun kuma ita take zargin cewa a wancan lokacin mu muka ɗaure ma gindi baka auri umu da sakamakon haka muka samu saɓani da ita har da ɓacin ban numfashin ki ba mama ba dai amincewa ta ake bukata ba shikenan na amince a tsara na bikin fesar dawo ka zo wannan maganar da ka faɗa har cikin zuciyarka ka amince ko ku akwai wani abu a ƙasa mama tun daga lokacin da fadila ta rasu ban ƙara ɗaukan wani abu na duniya na tusa mara da mutum min sannan idan na ce zan wani aure a waje ban san halin yarinyar ba ban san irin tarbiyyar gidansu ba kinga ko gwandan aure ita umma an da ita yar ta ce sannan duk macen da zan so ko mu aura da su a san cewa ba zan samu soyayyar da ita fadi da take ba hasken rana ya isa shi ba na iya gane komai sai dubu sai duhu kinga da cikin hotunan nan na son wani to amma kuma na duk hotunan masu kyau ya gaji da haɗuwa hotuna gaskiya kin yi babban dace da Allah ya dace da ke da kyakkyawan miji irin wani ai saura kaɗan na tafka babban kuskure garinya sai daga baya na tabbatar da ina masifa ƙaunar ya faisa ba za ki gane yadda nake masifa san shi ba ne don gobe gobe na za a zauna a yi magana a ranar ƙawatar ki ce abin ya zo za mu raka shi ai ba ta so ba har shoki sai mu ɗebo ai dole ne ina barin na zan je isanar da su fati a yi maganar fitar da anko to ni dai kar a fito min da ƙaramin anko duk yarinyar da take ta zo mani gudun dinana da ankon da ya wuce ƙasa da dubu ɗari to za ta koma gida don ba za ta shiga ko ina ba so kike a raina ni a'a to kala amarya kala ƙawayenta ki menene

wannan ɗari bakwai wannan ɗari biyu da hamsin Seven hundred kike? Ina kika shiga? Amira Bala. <laughs> mai kina na? Ke kai zan ce kina na. To ya zami aure ya boye mu ba dole mu zauna ba? Ban gane ba. Ki da baki sani ba? Kina so ki ce min kin yi aure? Ha. Ko ai da miji ma da miji ya nake tare nan gurin shi na fito nake nema har na ganki. No wonder shi yasa na kin yi fresh da ke ki da wata matsala kin gane kika kyau kuwa? Da gaske. duk da ni ma dai ƙawata nawa ya kusa muna hanya na ma ji daɗi da Allah isa muka haɗa a nan gurin kuma yanzu ma ba so da kalbi ba amma idan na koma gida zan karɓi nan baki zan zo har gida na kawo miki invitation card okay no problem Allah ubangiji ya kai mu yana fatan dai zaki zo me sai nan tararra da shi mu zo insha Allah ina mai gidan nan ya shiga ne